يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم يوم الحميد من سافية 24 ربيع الأول بارجر أن محمد صلى الله عليه وسلم دا مكه ومدينة دو ليلة ريو دو دا أربعين دا أوكو دا أربعين دا وليكي لن ولي لاتي دا إشيرين دا وطن وما نشيكار دو بي دا إشيرين دا بيو وبين بيجي بكي ركوة لا تدمو دنيا دا ليلة كراتونا مكسلتاهم أحلالي نشير عبد الرحمن الأخضري da aka satin da ya ga wata mun tsaya a kan wasu ababe wanda suka haramta baligi ya aikata su ga sunan kamar haka malaka cewa ya hurbu alayhin kadibu ƙarya ta haramta ga baligi abu na farko kenan wanda zibatu haka ziba ta haramta ga baligi mana ya yi wa mutane bayani a kan haka wannan wasu abu na uku da annabi wanci wannan mutane da annabi wanci mutane da tsego musu haramun ne wani kiburu haka girman kai haramun ne ga dukkan baligi da balaga wani ujubu da jiji da kai mutum ya ga ya kai alamun shi ba kowai ba ne guda su wannan ma haramun ne da ka abin da muka tsaya a gare shi kenan abu na gaba da fitawar riya'u da ta riya ma haramun ce gaba da yi kiwo na nawa na shida kenan warriya'u wuriya, haramun ke gaba da yi mana ya kasance ya ga aiki ba don Allah ba wasu ma'asu da biyarwa haramun ne <clears throat> ta yi aiki tsakaninka da Allah kuma kana faɗa mutane aiki da jirga abin da kai wal hasadu haka hasada haramun ce to ana ma da cewa riya haramun ce ga dukkan mutumin da ya kasance ba da yi ita kuma riya ita ce bawa ya yi tarayya da wani abin halitta wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana mutum ya aiki yana nufin wani Allah za ka yi ba Allah mai rahama yake cewa lalle aikin da ake yin shi ba don Allah ba ma'ana mutum ya kasance aiki ne wanda ya kamata ka yi shi don Allah sai ya kasance ka yi shi don mutane su yabe ka to ibn rajab yake cewa lallai mu sani aikin da ya kasance ba don Allah ba ya kasu kashi kashi akwai lokacin gajera ta kasance tsantsariya wanda aikin da ba ba babu abin da yake so sai bayan allah halittun allah su ga yi wannan aiki don ya samu dan wani rabon duniya sannan kuma shi ne halin munafikai a wajen sallah ubangiji ma halittun yake cewa idan kawo ila salati qamu da yi ra'unan nasu idan munafikai suka tsayi su sallah sai su tashi suna masu kasala yura'una Allah suna yi wa mutane riya amma abin da shafi sallan asuba da sallan isha'i ba za ka gan su ba so da akwai duhu a lokacin a gari ko da ba su zo ba za a gane ba amma sallan da ake yin ta a lokacin za su za su zo masallaci sannan kuma an san zo sai su ta kokarin su kyau da ta sallan dan dai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce lalle wannan suna cikin masu imani Allah ke cewa allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un su ne masu riya sannan kuma suna yana agaji da taimako to da ka ga wannan tsantsari yace da ya kasance an yi aiki ba Allah ake nufi da ita ba sannan akwai lokacin da mutum da ya yi aikin Allah amma kuma sai riya ta zo ta yi tarayya da wannan aikin za ka malamai suke cewa idan ya kasance riya ta yi tarayya da aiki a cikin asalin aikin da yake yi to a da sai ingantattu daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna wannan aikin shi ba ya ɓaci hadisi daga wajen manzan Allah hadisin Abu Huraira Allah ya da shi yake cewa manzan Allah ya ce ni ne mafi walatan masu shirka da shirkar da suke mu sai Allah yake cewa duk mutumin da ya aikata wani aiki ya yi tarayya da wani na a cikin shi to da ka dan bashi da shirka shi sai ya je wajen wanda ya shirka ya bashi da aikin sannan kuma da ce fahimta ta magabata kamar irin su ubar ta yi musamman allah ya darshi da abu darda allah ya darshi da hassan albasiri da kuma ibn musayyib suna ganin idan dai aiki na allah ne sannan kuma ya ta yi tarayya da wannan aiki sanar shi aiki a lallace amma ta yi wani lokacin da suke tafi jihadi ba don riya ba ya tafi ne don ya kasance ya samu dan wani rabo da ake samu kamar ya kiran a sai dai samu dan ganima ko kuma ya je ya kasuwanci to irin wannan malamai suka cewa baya bata aikin mutum baki daya hadisi ya zo cikin صحيح مسلم حديث عبد الله بن امر يكيتوا من قال الله صلى الله عليه وسلم ان الغزاة اذا ظلموا غنيمة تعجل ثلثين اجرهم للي ما حرى معنى ما يعطى اذا سكت في sannan Allah ya sa aka samu gani wato sun samu biyu bisa uku na ladan wannan gani ba za ka tana matsayin biyu bisa uku na ladansu na wannan jari da suka yi amma idan ya kasance ba su samu ganima ba to lallai ladansu ya cika cikin sai wannan ne kenan a sai don taje da niyan ganima kenan ladan mutum bai baki baki ɗaya hadisi da wajen abi sa'id al-khudri wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kusa baina shin baran ba ku labarin abin da na fi muku jin tsoro ba fiye da masihu dajjal za ku suka ce eh muna so mu jiya bangar Allah yanzu Allah ke cewa ita ce koyayyar shirka koyayyar shirka sabai suka ce menene koyayyar shirka ake cewa shi ne mutum ya tashi yana aikin Allah don wani mutum da ya gani to za ka ramu ne za ka riya mugun ciwo ce tana ɓata aikin mutum sannan kuma ranar tashin alƙiyama Allah ki ta na ila ma amilu min amalin fa ba haba'an mansura za ka masu yi aiki da suka yana tashin alƙiyama da kan ce kamar wata ƙura ce abin shekewa ba su da ladan komai a wajen Allah to malam ya da zai ke cewa riya'u riya ta haramta gaba ligi da ba da abu na bakwai wasu ma'asu za ka jiyarwa shi ne mutum ya yi aiki don Allah a ɓoye amma kuma sai ya fito ya raba mutane labari in ba ce na ta ne don ya kasance karsa wani matsayi a wajensu ko kuma ya kasance ya yakan ne don su ce aiwa na mai bautan allah ne su hana wata to izuddin ibn abu salam yake cewa riya shi ne mutum ya yi aiki ba don allah ba sum'a ma'ana jiyarwa kenan shi ne mutum ya ɓoye aikin da ya dan Allah amma kuma daga ba sai yana ba musa ya labari ai mu muka yi kaza kai ai a wannan daren a lokacin ina kiyamun wallahi ai a wannan satin azumi ma nake yi to malamai suka ce jiyarwa wata aba ce wata shaidan yake amfani da ita don ya foroci ayyukan bayi ya yi farautar ayyukan da ba su ke don Allah don ya ɓata musu aikin da suka yi shi a da haka aikin da kai a ya sai shaidan ya zo ya ce aika fara mutane hadisi ya inganta daga wajen ibn abbas abdullahi dan abbas kenan yake cewa mun zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man samma samma Allah bi man san samma Allah bi duk mutumin da ya jiyar to Allah zai bashi sakamakon jiyarwa mana yi aiki sannan ka zo kana nuna mutane to za ka rari na kira wanda ka faɗa mutane ko kuma ya kasance Allah ya wulakanta ka ranar tashin alƙiyama wa ma a ra Allah ya kada mutumin da ya kasance ya yi riya aikin da ake nan Allah ka yi shi da mutane su ji to Allah zai baka sakamako wani abu da kai ba baka da lada sannan kuma a ƙarshe Allah zai wulakanta bawa ranar tashin alƙiyama a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar al-asqalani Allah mai rama yake cewa sifatul gari a wanda ake nufi da sum'a <coughs> shine kaman abin da ake nufi da riya sai dai lakin na ta ta'allaku bi hasatis tattam sai dai ita riya amma na sum'a ta taƙaita ne da ji da ake yi sannan kuma ita riya ta taƙaita ne da abin da ake gani haka ibn hajar ya faɗa malamin musulunci Allah ya tsaya su da rahama suka ce jiyar da aiki da kai don Allah ka yi aiki don Allah a ɓoye ka zo ka jiyar da mutane ya kasu kashi biyu sannan kuma kowane kashi yana da bala'in shi ko kuma ka kashi uku akwai mutumin da jiyar zai faɗa ku ya yi aiki kuma tabbata ya aiki sallan dare sai zai na faɗa mutane ai jiya mun yi Allah biya. ai jiya sai da ƙafafuwa na suka fara ma sajewa to ka zo ne zai faɗi wannan abin da ya faɗa gaskiya ne malamai suka ce za ka akwai jiyarwa ta gaskiya shi ne mutum ya yi wa Allah kuma tsara biyayya don Allah sannan kuma sai ya bayyana wa mutane don su ji wannan aiki in ma don su girmama shi ya kasance su amfana da shi ko kuma kar su da shi da ka wannan nau'i haramun ne ko da ka yi aikin haramun ne kai kashi na biyu akwai jerawar makareta wannan kuma shi ne wanda da ke ya yi sallah alhalin bai yi ba ya yi azumi alhalin bai yi ba ya yi zakka alhalin bai yi ba ya gani alhalin bai gani ba ya yi aiki hajji alhalin bai yi ba da ke ya yi yaƙi alhalin bai yi ba to zurubin wannan na faru na biyu ya fi na farko saboda shi wannan bayan jiyar da mutane da yi sannan kuma ya ƙara da ƙarya sannan kuma akwai wani zai haɗa duka musiba ne ya kasance bai yi ba sannan kuma ya kasance akwai wanda ya zika guda uku akwai wanda ya kasance bai yi ba da ke yayi sannan kuma ya zo ya rariya ga tsariya ga riya ga kuma ciyarwa ba da suke to wannan shi kuma ya fi su yi to da ka yi duk aikin da kai ka yi kokari ka ɓoye wannan aiki sannan in bayyana kuke to Allah zai bayyana bayan ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala za ka zama gabata Allah ya gasu da rahama mutum zai kasance da daidai fita yana taimakawa bayan Allah yana ba su agaji ya je kofan gidansu ya aje musu abawa da suke bukata na rayuwa ya biya ya tabbata da an gan shi ba za ka ba a gane haka sai bayan sun kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ka yi faru da zanen abiri kiwo na takwas wal hasadu hassada haramun ne gaba ne ita kuma hassada malaman musulunci Allah ya ji kansu da rahama suka ce shi ne bawa ya yi ta burin wata ni'ima ta bushe ga mutumin da yake yi wa hassada ko da shi ko bai samu wannan abu ba bawa ya yi ta burin wata ni'ima da bawa ya samu ta bushe ko da shi wanda yake hasarar sama da neman ba ma'ana duka a rasa to kaga wannan mugun ciwo ne to da ka malaman musulunci suke cewa ita kashi-kashi ce hassada akwai hassada da mutum yake burin ya kasance ni'ima da Allah ya yi wa wani wanda yake yi wa hassadar ta kasance ta gushi to da ka wannan hassada ce wacce musulunci ya zarge ta amma kuma akwai wata ake cewa algisa shi da bawa yana karanta alkur'ani yana salatun laili qiyamul layl yana sadaka sai kai burin ina ma a ce Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da dukiya irin ta wani take aikin alkhairi fiye da nashi wannan babu laifi irin wannan ana kyauta alhikwa amma mutum ya burin ni'imar ta wuce ga dan uwan shi musulmi baki daya haramun ne sannan kuma ita sada wata kiwo ce wata take bata aikin mutum take saka mutum bai da nutsuwa kodayaushe kodayaushe yana jayayya da Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba haka ya kamata ya yi ba da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da neman tsari safiya da marece mutum ya karanta kul a'udhu bi rabbil falaq har ko uku من دام الله صلى الله عليه وسلم قال يتقم إلى القرآن الكتاب ومن شر حاسد إلى حسر ذلك شر يحسد إليه يحسد مثيرا لمطدي أقول لك يا يمطي لك ولباع عبد كثير مي. سيقو قرن بي كثير تيني مدى الله يمكى يكون لو ان الله سبحانه وتعالى كيف أدوى هذا امن الكتاب أم يحفظون الناس على ما آتاهم الله من فضل yanzu suna yi wa mutane hasada ne a kan ni'imar da Allah su ba ta su gaban nan shi to za ka shi ma Allah ne wace gaban shi ke ba roƙi Allah su ba wa ta'ala ya ba ka da farallar shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari ke sabon shi sai ka da sabai ce musu dabba fikum da'u umamin qablakum lalle wata cuta cikin cutocin al'ummomin da suka gabata al'ummar manzon Allah sun fara shigowa cikin ku haka manzo Allah faɗa sabai manzo Allah ya ce al-hasad wal baghdha ita ce hasada da kuma kiyayya da kushe manzo Allah ya ce ita kiyayya ita take yanke wuya manzo Allah ya cewa ba ina nufin tana yanke wuyan mutum ba ko kuma tana aske gashi mutum sai dai tana rawa mutum da addini hasara da kiyayya suna rawa mutum da addinin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam دولا حديث من ذلك إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث لا نيكو دادتو وثاني دادتو ما في كلام ذاتيني كلا ذاتو متيها أبو سوشي كلا والله أبو أبو سيها كذاتوني فإنما ذلك إتوا ولا تهاسدوا كلمة هستدى من ذا الله يانا مهستدى ولا تباغدوا كلمة دنجلون إيايا تكالمون ولا تدابر كلم دنجلون جويا وجونا بايا يا مكالي في كامل سيكا جيا بايا كلا كيها وكونوا عباد الله إخوانا ماذا لك مكسن تباين الله إموجونا ماذا لك مسلمين أو مسلمين بايا دارين تنشي بايا كنية تنشي بايا ولا تنشي ورن الله بكيك يجب أن الله صلى الله عليه وسلم وذاك ونبغى الله كتوى لله دور الحسد لله دور الحسد ما أعدله wada abi sahibi fa qatala ita sada ita daga cikin azabtawa da Allah ke mata sada hasada tana fara cutar da bai hasada ka ta jojo wanda kake wasada da su kullun kana kunshe da bakin ciki shi musamman kana yi ba da wannan malaman musulunci suke cewa lallai shi mutumin da kace yake da hasada Allah yana azabtar da shi da wasu ababe guda shida kafin ya kasance wannan hasadan ta ita zuwa ga gaskewar sadaka kullum zai kasance yana cikin baƙin ciki baƙin ciki baya rabuwa da shi da yana jayayya da abin da Allah ya yi yana ganin Allah bai iya ba shi kada ya iya bala'i na biyu da yake samun mai hasada wata musiba ce wacce ba a ba mutum lada ita a nan gidan duniya idan musiba ta samu mutum ya mai da zuwa ga Allah Allah lada yake ba shi Allah zai idza musiba to qalu inna lillahi وإنا إليه راجعون أولئك عليهم الصلوات من ربي ورحمة وأولئك هم المهتدون ذاك إذا أنت مصيبة تسامي شيء وجه مصيبة دواك ألا وسي الله يبشر هذا وما شيء يهسد بيميل أول دواك ألا با ده هذا بيد هذا مصيبة تقول استيسام شيء ولا أقول ذرقين ولا ما أقول مياه هكا ولا شيء الله با يقول مياه هكا abu na hudu kuma Allah yana fushi da dukkan mutum abu na biyar Allah subhanahu wa ta'ala yana kulle ba kofa ta dacewa duk lokacin da ba ya kanci hasada ya saka a tseren shi sai Allah kanci ya kulle mai kofofin alkhairi zai ga abu ya zo ka wanda kawai sai Allah ya kulle kofar to ya kanci mai hasada amma da ya kanci mai yi wa mutane fatan alkhairi ne za ka sai ga Allah subhanahu wa ta'ala yana buɗe mai ta kofofin rawashi wa min haisu la yahtasib ta ba bangaren da ba zato to ubangiji ke roƙo da kada mu duniya da rayuwa da wannan wani tutoci ga guda takwas wanda ma ya ambata abu na farko ƙarya abu na biyu riba abu na uku ita ce annabimanci abu na hudu girman kai abu na biyar jiji da kai abu na shida da biya da kuma jiyarwa da hasara cututtuka ne wanda idan bi ya nisance su zai samu tsawa rayuwar shi ya yi rayuwa mai sauƙi ya yi rayuwa mai annashuwa ya koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ba tare da gilla wani abin sun shewa ubangiji ke roƙo ya lafar da mu duniya da lahira ya ba mu ikon gyarawa ta ta mutuwa da riske mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان الآمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المياه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم سلمنا بالدين الإيمان وجعلنا ولاة المسلمين اللهم سلم كل موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة وكل ذلك اللهم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات الأحياء والأموات ربنا هبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم جنبني من الفتن وما ظهر منها وبطن اللهم جنبني من الفتن وما ظهر منها وبطن الله اجعلني من الفتن وارضانا منه وقنا اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعضاء اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في بلادنا اللهم امنا في اعراقنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في مساجدنا اللهم امنا في مساجدنا اللهم امنا في مدارسنا اللهم امنا في طرقاتنا اللهم امنا في طرقاتنا اللهم امنا في اسواقنا اللهم امنا في كل مكان اللهم امنا في كل مكان اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين